babin aure za mu fara shi a duba mu gani an ga wajen بسم الله الرحمن الرحيم باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللئان والخلق والرداء والرضاء wannan babin zai yi bayani fin nikahi game da abin da ya shafi aure wa talaki da rabuwan aure saki warrajati da kome na aure wazihari da kamanceceniya wanda yake zuwa a cikin aure wato namiji miji ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa wal'ila'i da janyewa daga jima'i ƙauracewa ma'aurata walli'ani da kore ciki wal da janyewan mace daga aure mace ta gaji da aure ta ce ma mijinta ga kaza ka je ka auri wata wa rida'i da shayarwa wannan littafi saboda littafi ne irin na da inda littafi ne na yanzu kowanne ya kamata ya zama babi guda ne saboda abin da ya tattaro kuma ba hadari irin ya zama mutum <clears throat> Allah ya mai arzikin iyali bai taɓa karanta mas'alar da shafi aure ba ko kuma shekarunka sun yi sun yi sama har ka fara aurar da 'ya'ya maza ko mata matsala ta taso ka yanke hukunci da molanka ba karamin hadari ba ne cikin fitintunan da ake fama da shi ga aure hukunci da ka to amma malam ya dunkula waje guda sai dai da ke littafin ba guda ba ne da sauran malaman su ba haka suka zo da shi ba arkanu nikah au to afwan wala nikaha aure baya tabbata illa bi waliyin sai da waliyi wa sadakin da sadaki wa shahidai adilin da shaidu guda biyu adilai fa'in lam yushida in ba a samu shaidu biyu ba fil aqdi wajen kullawa fala yabni biha hatta yushhida kada ya kwanta da wannan mata sai sun shaida amma shi aure an gama shi aure ya riga yayi wa qallu sadaqi rubu'u dinarin karancin sadaki shine rubu'in dinari ɗaya bisa hudu na dinari walil abi in kahu ibnatihi mahaifi ya samu dama ya aurar da diyarsa albikiri ƙaraman yarinya bige da izini ha ba tare da ya ya shawarce ta ba ya zo gida ya gaya mahaifiyanta ta sami miji na ɗaura mata aure gobe sha'ani wa in balagat kai ko da mata balaga inda budurwa ce wa in sha a shawara ha amma inda zai gaya mata da wani ya zo neman ki shawara yana neman wani ya zo neman ki menene shawaran ki kina son shi ko ba kya son shi to malam shi to da yayi wa amma gairul abi amma wanda ba ba mahaifi ba fil bikiri ga yarinya budurwa wasiyin au gairuhu wanda aka yi wa wasiya ne ko ko shi daga cikin waliyai fala yuzawwijuha hatta tabluga bai aurar da yarinyar ma sai ta balaga wa ta'zana kuma sai ya nemi shawaranta wa idnuha sumatuha izininta shine sumatuha ta yi shiru wala yuzawwiju thayyiba bai aurar da bazawara abun mahaifinta ne wala gairuhu ko sa, illa bi ridaha sai da yaddanta wata azana bil qawli kuma ta bada izini ne ta bada shawara ne koko ta bada izini ne bil da zance wala kahul mar'atu ba a auro mace mutum bai auren mace illa bi izni ha sai waliyinta ya bada dama sannan zai aure ta auzir ra'ayi min ahliha ko mai fada aji daga cikin wato wanda suke daukan nauyinta daga cikin ahalinta su ahali kan rajul min ashiratiha kaman wani namiji daga cikin danginta aw sultani ko sarki wa qad ikhtalafa fi daniyati in min malamai sun yi sabani ga daniya yarinyar da take ba kowa ba wato daniya wadda ba ta da dangi kasar rayuwa tana isawa yau kaga ka kwashe kayan ka kai gaba ka je inda ba uwa ba uba ba kanin uwa ba kanin uba ba kowa ba dangi to ƴaƴanka a irin wannan lokaci da kai karan kanka ka zama da niyi wanda baya cikin dangi dan irin wannan rayuwa an ka fita sai ga abin da ka fi karfin shi ya fi karfin ka to irin yarinya da ta zama ba kowa ba ba dangi an yi sabani an tuwalla ajnabiyan waliyinta ya zama ajnabi ba danginta ba kwata-kwata ba danginta ba sai ya zama shine waliyinta wal ibnu aula min al’abi in an zo aurar da mace mace ya zan tana da ɗa kuma tana da mahaifi gashi an zo neman da aure to waliyinta ɗanta ne ba mahaifinta ba wal abu aula min al mahaifi shi ya fi cancanta ya zan waliyi na mace min al'akhi daga ɗan uwanta wanta ko ƙaninta wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya sai malin ya ce wa man ƙaruba min al'asabati a haƙo kai duk wanda ya fi kusa daga cikin asubai wato wanda sukan gaje dukiya ga baki ɗaya wanda ya fi kusa shi fi cancanta ya zama waliyi wa in zawaja hal ba'idu maza zalika in na nesa ya aurar da mace wato ga ɗan uwanta wanta wanda suka haɗa ko ƙaninta wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya sai wani ɗan uwanta wanda suka haɗa uba ɗaya ya zama waliyinta ya aurar da ita to yayi walil wasi an yi zawujar tifla wanda aka yi wa wasiya mahaifi na gargara ya ce wani in na rasu ka aurar da ‘yata ko ka aurar da ‘ya'yana to shi wannan wasiyin ya samu dama an yi zawujar ɗifila fi wilayatihi ya aurar da ƙaramin yaro bai balaga ba shekaran shi takwas ko tara sai ce mishi yau sha'ani na ɗaura maka aure na samu maka mata ƙila ma yaron ya ƙilƙice da dariya shi kenan a sha'ani a tafi wasiyi ya samu daman ya aurar da yaro karami ba tare da ya balaga ba wanda ke cikin walicinsa wala yuzawwiju sagirata amma inda yarinya karama bai aurar da ita illa an yi al-abu bi inkahiha sai in babanta ya ce wannan in ta samu miji ka aurar da ita amma in ba haka nan ba sai ta balaga sannan zai aurar da ita shi wasiyi mahaifi ne zai iya aurar da yarinya karama tana wasa shekaranta shida bakwai takwas tara sai ya ɗaura mata aure amma in ba mahaifi ba to wasiyi bai da dama sai ta yi ƙwari sai malam ya kawo ƙa'ida wani za mu tsaya a kanta ce walaisa zawul arhami minal al'auliyai ‘yan uwa an dangin uwa to ba waliyai ba ne mace ba ta tashi aurar da ɗanta taƙama tana da mahaifi ko taƙama tana da wa ko ƙani ta ce ya auren mata da ya a'a wal ya umina al maza dangin uba suke walici suke aure da yaya an gane wannan ko na mai littafi na wanda bai karanta ba kai ka karanta karanta algatima littafin waye na kan kusa a tsakiya yawa mai littafi shi zai karanta wato don Allah duk wanda bai da littafi kada su sa littafi su bi suna kallo duk wuyan su ya ciwo ba wanda ya gani ka sa littafin ka in Allah ya sa ya gani shi ya rika leka an ya gaji ya huta ya rika leka an ya gaji ya huta kada ya zama duka an an rushe ga baki daya an yi me zan faɗa na Allah ya sauke kada ya zama an samu rusau duka ba wanda ya ji karatun bismillah karanta mun kawai bismillahir rahmanir rahim babun fi nikahi wa talaqi wal raj'ati wal zihari